أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka a yau muna cikin darasi na 29 inda wannan darasi ɗin muna son mu kawo dalilai kusan za mu iya ce yana daga cikin darussa masu tarin muhimmanci saboda shi wannan darasi ɗin za mu zo da dalilai ko kuma mu ce a takaice dalilai ɗin za mu ishara amma za mu zaɓi dalili wanda ya fi muhimmanci kuma ya ba da fa'ida ga dukkan al'umma muna dalilai masu yawa wanda da wa'annan dalilan ake ƙoƙarin bayanin shin akwai Allah subhanahu wata'ala makaɗaicin sarki ko kuma babu wannan shine babban darasin mu na yau ko da ki za mu zo da babban shinhiɗa tana yiwa babban bayani zai zo a darasi na gaba saboda haka kenan yanzu da farko za mu yi bayani ne kan muhimmancin neman sanin Allah. Mu sani cewa kamar yadda al'ummomi wanda suka wuce, an same su suna da alaƙa da Allah makaɗaicin sarki, ko da za mu iya ce suna da alaƙa ne da Allah ko da ba su kaɗaita shi ba. sakamakon haka yasa aka samu bambanci na ra'ayoyi daban-daban da tunani daban-daban kuma mun yi bayani kan shi wanda ya kamata a ce mutum ya yi hangi kan abubuwan da mutane suka yi bayani saboda ya samu tantancewa da bambancewa tsakanin tunani na masu tunani da kuma bayani na alƙur'ani tsarkakken littahi na musulunci mutum zai iya cewa shin yanzu a yi bayanin akwai Allah ma yana buƙatar dalili sai mu ce na'am yana bukatar dalili in kai ɗan uwa alhamdulillah ka ga musu akwai Allah kuma shi kaɗai ne falillahi alhamdu amma akwai wasu mutane wanda su wa'annan mutanen suna da imani akwai Allah cikin zuciyarsu amma suna da matsala saboda wasu shubuhohi ko tambayoyi da suke zo musu ko rashin ganewa ta al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala imtihani da Allah yake musu ko imtihani da zuwan shaidan ya zo na ruɗa su kamar yadda aka samu tarihi ya sha nuna cewa akwai wanda a cikin annabawa ma akwai akwai kuma hamma wanda ba cikin annabawa ba wanda sun zanki tambaya game da Allah akwai wani misali wanda annabi Ibrahim alaihi wa ala nabina wa alihi alaihi wasalam yana kawo misali don ya ƙara ebe ma waɗanda suke da shubaha ko kuma wani ɗan ƙaramin tunani wanda yake ruɗa su game da Allah inda yake cewa wa idh qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim yake cewa ya ubangiji ina so ka nuna mani yadda kake rayar da matacce idan ya mutu Allah ya ce ya kai nabi Ibrahim ba kai imani ba ne ya ce a'a don kawai zuciyata ta samu nutsuwa ne saboda ka mu manan muna kawo dalilai ne don zukatan waɗanda suke da ruɗuwa ko da gajera ce wannan ruɗuwar ta hita ta wanku ta tsarkaku su daina shakku game da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a nan wurin dalilai kamar da muka ce suna da dama na farko zan fara kawo misalin dalili na falasifa akwai wa'anda ake ce ma falasifa na addini amma. su suna ƙoƙarin bayanin akwai Allah saboda akwai falasifa wanda ba na addini ba su suna ƙoƙarin manunan mutane babu Allah ba wanda muke magana ba muna magana kan falasifa wanda su masu tunani ne mai zirhi kuma suna da alaƙa da addini ta wannan hanye su ma suna ƙoƙarin bayani amma ta hankali akwai Allah ko, ba wa Allah in falasifa suna cewa cikin dalilinsu cewa duniya halitta ce duniya halitta ce ya suke bayanin wannan dalilin nasu na duniya halitta ce suke cewa kai mai hankali ka aje hankalinka ka saurara ka ji suna cewa duniya ko dai ita ta yi kanta na ɗaya kenan ko kuma akwai wanda yi ta na biyu kenan kowa ya sani duniya ba yiwuwa ta zama kishi na ɗaya ma'ana a ce wai ita ta yi kanta to mu dawo na biyu duniya akwai wanda yi ta ko kuma ma tana yawan mutum ya ce a yana da shakku kan na farko ɗin ya za ka wuce malam ka komo na biyu a'a ni ina da shakkun cewa tana ya duniya a ta kanta sai in ce ɗan uwana tambaya shin kai kai kanka ko kaza ita yi kanta ko duk halittun da muka gani suke yin kansu na sani za ka bani amsa cewa akwai ta ƙudurar da suka hito kaza ba ita kanta ba haka nan duk halittun da muke gani ba su suke yin kansu ba har ma bahaushe yana cewa idan ya ga mutum mai kyawo mace mai kyawo zai ce kamar ita ta yi kanta kenan mun tabbata kenan mutum ba shi ke yin kanshi ba halitta ta nan doron kasa ta ishe misali da don mu halittar da muke rayuwa bisa kan doron kasa mu ke yin kawunanmu da kanmu sai mu ce duniya gaba ɗayanta ita ta yi kanta alhali mun sani cewa ba mu muka yi kanmu ba duk halittar da muke gani ba ita ta yi kanta ba akwai abin da yi ta sawa'un halitta ce wadda muke gani mai lunwashi ko man marar irin gidaje katangu yanzu in ka katanga malam kana iya cewa wannan katanga ta yi kanta kana da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa wannan katangar akwai wanda ya zo ya gina ta to haka nan komi na duniya kenan a yanzu za ka yarda tare da ni cewa kishi na farko da muka ce duniya ko ita yi kanta kenan dai mun tabbata ba ita yi kanta ba ko kuma wani ya yi ta to mu zo ga na biyu ko wani ya yi ta kenan mu zo ga na biyu kamar da muka ce akwai wanda ya yi ta to wanda ya yi ta nan ya kamata mu sani cewa shi yana iya yin wani abu yana da wannan ƙudurai sannan kuma yana da ƙudura cewa babu wanda shi ya yi shi haka ya kamata ya zamanto don in ya zamanto shi ma akwai wanda ya yi shi kamar yadda masu tahiya kan tasalsul jere bisa jere wanda suke cewa ai duk abin da magani akwai wani wanda yi shi shi ma wanga wanda muke cewa shi wannan shi ma akwai wani wanda yi shi haka za mu yi ta tahiya ba mu kaiwa ga natija da sakamako wanda zai ba mu cewa akwai wanda ya kowa saboda ka hankali yana nuna cewa dole mu kai ga wanda shi ya komi kuma shi bai bukata ga kowa sai dai shi mutane su bukata zuwa gare shi ko halittu gaba ɗaya su yi bukata zuwa gare shi wannan shi ne ake ce ma Allah kun gaida suke tabbatar da cewa akwai mahalici na wannan duniya ɗin to sai mu zo ga malaman zance malaman zance su ma na musulunci kamar da mutu bayani kan malaman zance hawa wajen kishi nawa ne kishi uku ne mun ce akwai mu'tazila akwai asha'ira akwai imamiya to su malaman zance na musulunci su kuma sun tahi akan wani dalili wanda suke cewa duniya abin faruwa ce faruwar duniya su koya suke bayanin faruwar duniya wai in ka koma baya kai ta koma baya ka san cewa da duniya ba ta da adadin mutane da halittu kamar irin yanzu kai da can gaba ɗaya babu ma ita kana iya gane haka nan ta hanyar abin da muke gani cewa duniya abin faruwa ce kuma dukkan abin da yake da farko to akwai wanda ya yi shi tunda da can babu shi farar da shi akai to wanda ya fara wannan abin shine ne mahalicin wannan shine ake ce ma Allah shi ma hankali ke nuna haka nan sai mu zo kuma kan wani babban dalili shi ma na hankali wanda shi yana mun bayanin tsari da yake gani na rayuwa shi ma da hankali mutum yana ganin cewa wannan duniya ciki take da tsari tsari kuma mai kyau ɗauko tun daga sama cikin saman nan akwai rana akwai wata akwai tarmamu kowane kuma da aikin shi kamar yadda Allah yana wata ishara cikin suratu Yunus yana sai gamu mu aikin rana da wata yake cewa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an kuci kuci huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura sai yake cewa qaddarahu manazila saboda ni li ta'lamu adada sinina wal hisab Allah shine wanda ya sanya rana mai haske shi ma wata ɗin mai haske yake cewa ya kowane ya sanya ci da tsarin shi da tahiyar shi don saboda mi don mu gane lissahi na yini rana kwanuka sati wata shekaru ta hanyar wannan watannin da kuma rana kowane da aikin shi saman nan ta zubo da ruwa ƙasa ta sha ruwa ta fidda ‘ya'ya itace mutane su yi amfani da su a cikin ruwa ga kifaye nan suna rayuwarsu nau'i nau'i na halitta cikin ruwa haka nan kamar da ke da kwai nau'i nau'i na halitta a doron ƙasa kowane da tsarin shi to wannan tsarin in ka kalle shi na duniya yana baka cewa wannan tsarin akwai wanda yi shi wanda yi shi ɗin kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya akan bayani wannan dalili na uku sai dalili su ma guda uku wanda za mu zo da su nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin